daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kun san shirin na ƙarshe shine shirin na musamman na ranar Ihdi. Yanzu kuma ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya ce jumhuriyar musulunci ta iran babbar mai goyon bayan falastinawa ƙungiyar hamas a gaza ta ce eh, ta amince da kafa gwamnatin haɗin kan falasinawa sannan za ku ji cewa ƙasar rasha za ta fara wato haƙar ma'adinin bauxite a ƙasar saliyo yanzu kuma ga cikakkun labaran sheikh na'im qasim babban sakataren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ce ginshikin goyon bayan al'ummar falastinu kuma ita ce gaba-gaba a duk wani yunkuri na 'yantar da falastinawa da falastinu daga hannun hamsin isra'ila da masu goya mata baya a wani jawabin da ya gabatar a jiya asabar shugaban kungiyar ta hezbollah sheikh na'im qasim ya bana cewa ware ranar juma'a ta karshe na watan ramadan a kowace shekara wata hikima ce ta jagoran juju hali musulunci imam said Ali wato imam ruhullah khomeini kudisa sirruhu wanda ya dace da hakan kan musulmi a kan wannan al'amari kuma tare da yadda allah ana samun ci gaba da samun nasara a wannan manufar sheikh na'im kasim ya kara da cewa duk tare da gagarumin taimakon da hamjin isra'ila take samu daga kasashen yamma musamman amurka wannan ba zai hana yunkurin 'yantar da ƙasar falastinu samu nasara ba musamman ganin wato yadda al'amarin ƙasar falastinu ya zama al'amari na duniya gaba daya. a birnin roma na ƙasar italiya masu goyon bayan falastinawa sun gudanar da zanga-zanga ta goyon bayan falasɗinawa sun kuma wato yi allah wadai da ƙungiyar tarayyar turai da kuma amurka kan yadda suka suke da hannu dumu-dumu a cikin taimakawa kasar isra'ila a kisan kiyashin da take aikatawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa dubban wa'anda suka fito kan tituna a tsakiyar birnin roma na kasar italiya suna rera taken free palestine wato 'yanci ga palestinawa wato sun uh, wanda ya kammala taron na wato ranar juma'a na palestinawa amma a jami'ar columbia ta kasar amurka kuma rikice-rikice na jami'ar tare da masu goyon bayan falasinawa ya kai ga shugaban jami'ar ta yi murabus daga matsayinta don ba da dama ga wani sabon shugaba wanda zai aiwatar da shirin shugaban ƙasar amurka donald trump na kawo ƙarshen abin da ya kira ƙin yahudawa a jami'ar ya zuwa yanzu dai shugaban ya yanke alaƙar wato ya yanke wato kudaden jami'ar na kimani dala amurka miliyon 400 don tursasawa shugabancin jami'an ta kawo ƙarshen abin da ya kira wato goyon bayan falastinawa a ƙasar wato a jami'ar ta columbia har ila yau da goyon bayan yahudawan sayoniya a kisan kiyashin da take wa wato falastinawa a ƙasar falastinu da aka mamaye ƙungiyar hamas a gaza ta ba da sanarwar cewa ta amince da shawarar da ƙasashe da suke shiga tsakaninta da isra'ila suka gabatar kan cewa ta amince da gwamnati haɗin kan falastinawa amma ba za ta taɓa miƙa makamanta ga wani ba kowaye shi tashar talabijin ta press benin teranta na ta nakalto shugaban ƙungiyar khalil alhayya yana faɗar haka a jiya asabar a wani jawabin da ya gabatar ta faifin bidiyo alhayya ya ƙara da cewa muna karɓar dukkanin shawarorin masu ma'ana idan an bijiro mana su amma batun makamanmu ba za mu taɓa ƙyale mutanenmu a hannun yahudawan sayoniya ko kuma dai wasu shugabannin falasinawa wa'anda za su miƙa su ga yahudawa su yi ta yawo da hankalinsu ba ya ce mu shine gwamnatin hamshin isra'ila ba za ta hana zaɓe a gudanar da zaɓe a falasɗinawa ba don kafa gwamnati wacce za ta haɗa kan falasɗinawa kuma mai cibiya a birnin kudus babban birnin ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a kasar jordan kuma gwamnatin kasar ta bada sanarwar cewa a gobe litinin ce za a gudanar da bukukuwan sallah karama bayan azumin wata ramadana na kwanaki talatin muftin ƙasar ta jordan ahmad hassanat a lokacin da yake ba da sanarwa a jiya asabar ya ce ranar litinin 31 ga watan maris ita ce ranar sallah ɗaya ga watan shawwal shekara ta 1446 na wannan shekarar kasashen saudiya qatar haɗaɗɗen daular laraba kuwait bahrain yemen da kuma falastinawa sun ba da sanarwar cewa yau ladi ce sallah karama a kasashensu sai kuma kasashen oman syria da kusu kuma sun bayyana cewa gobe litinin ce za a yi karamar sallan a tarayyar najeriya ma sultan sa'ad abubakar na sokoto ya ba da sanarwar cewa yau lahadi ce sallah majalisar kori ta al'ummar musulmi ta najeriya ƙarƙashin shugabancin sultan sa'ad abubakar na uku Eh, shi ne ya ba da wannan sanarwar a jiya da yamma kamfanin haƙar ma'adinai mai suna rusal ta ƙasar rasha ya aika da tawaga zuwa ƙasar saliyo a yammacin afirka don nazari yiwuwar fara aikin wato haƙar ma'adinin bauxite a ƙasar nan gaba kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto jakadan kasar rasha a saliyo yana faɗar haka labarin ya nakalto muhammad yangowo wani jami'in gwamnatin ƙasa ta saliyo yana cewa ƙasarsa a shirye take ta kammala yarjejeniya a tsakanin kamfanin rosal na ƙasar rasha don fara aikin wato haƙar ma'adinin bauxite a ƙasar ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai ɓangarorin biyu suna cikin tattaunawa a tsakaninsu sannan yana fatan da ƙarshe dai gwamnatin ƙasar za ta ba wa kamfanin russell din lasisin fara aikin haƙar ma'adinai a ƙasar ta wato saliyo kafin yaka dai ministan ma'adinai na ƙasar salio wato julius matai ya faɗa wa kamfanin dillacin labaran sputnik kan cewa an fara tattaunawa tsakanin gwamnatinsa da kuma kamfanin wato na Rosals a birnin Freetown. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da mu fara da sharhin ba labarai, biye da shi akwai shirin nan na wato kokun san. sannan shirinmu na ƙarshe shine shiri na musamman dangane da idin fitir ko kuma sallar ƙarama da wannan kuma ke cewa a yi ne lafiya sharhin namu yau zai dubi ne game da yadda aka gudanar da taruka da gangami da kuma jerin gwano na ran kudus ta duniya wanda a gudanar a ƙasashe daban-daban. a wannan juma'a ce 28 ga watan maris in shekara ta 2025 da muke ciki a gudanar da taruka da jerin gwano na ranar kudus ta duniya da ta zo daidai da ranar juma'ar karshe ta wata ramadana mai alfarma an gudanar da waɗannan taruka da jerin gwano ne a ƙasashe daban-daban waɗanda suka hada da wasu ƙasashen musulmi da na larabawa har ma da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya da kuma na afirka ta hanyar shirya gagarumin gangami wanda yake jaddada aniyarsu ta tabbatar da haƙƙi na al'ummar falastino kuma kare waɗannan haƙoƙi waɗanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramta musu tare da nuna cikakken goyon baya ga gwagwarmayar su ta neman samun 'yanci da kuma maido musu da waɗannan haƙoƙin a safiyar juma'a ne aka fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a duk faɗin jamhuriyar musulunci ta iran inda aka samu halartar jama'a da dama a ƙarƙashin take mai cewa muna ci gaba da cika alƙawalin da muka ɗauka mahalarta tarukan sun yi tattaki ne daga masallatai daban-daban da kuma filaye a birane da ƙauyuka na ƙasar zuwa wurare da ake gudanar da sallar juma'a a birnin mashad wanda yake gabashin ƙasar iran tun sanyin safiya ne aka fara gudanar da jerin gwano a wani bangare na tarukan ranar kudus ta duniya wanda aka saba gudanarwa kowace shekara a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran haka lamarin ya kasance inda tun da jifin safiya dubin dubatar jama'a suka fara yin tururuwa domin isa wurare waɗanda aka keɓance domin waɗannan taruka kamar yadda kuma aka saba a kowace shekara ana taruwa ne a babban titin inkilab wanda titi ne wanda ya kai tsawon fiye da kilomita goma a tsakiyar birnin tehran inda jama'a sukan cika wannan titi makil a lokacin gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a jajiberin ranar ta kudus jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa tattakin ranar kudus ta duniya na wannan shekara da yardar Allah zai kasance ne mafi girma kan na sauran shekaru da suka gabata. A cikin wannan sako wanda ya aike ta gidan talabijin a daren Alhamis, jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa wannan rana a koda yaushe wata alama ce ta haɗin kai da ƙarfi na al'umma. Yana mai bayyana yadda tattakin ke nuni da cewa al'umma tana tare da gwagwarmaya akan muhimman manufofi na siyasa da kuma tsayawa tsayin duka wajen kare haƙƙoƙin al'ummar Falasɗinu. a kasar iran dukkanin bangarori na al'umma suna halartar wannan gagarumin gangami na ranar kudus ta duniya da hakan ya hada da mabiya addinai daban-daban da sauran bangarori na al'umma da jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da ma'aikata da 'yan siyasa da kuma malamai inda suke haɗuwa akan kalma guda ɗaya da manufa guda ɗaya ita ce nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin tar da allah wadai da zaluncin isra'ila a kansu da kuma yin kira da babban murya akan wajibcin kare haƙoƙin wannan al'umma da ake zalunta tsawon shekaru aro-aro a sauran ɓangarori na duniya kuwa an gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano a ƙasashe daban-daban yankin jamu da kashmir a ƙasar indiya an samu halartar ɗimbin jama'a waɗanda suke ɗaga tutocin falasɗinawa da kuma hotunan masallacin alaƙasa yayin da suke da taken 'yanci ga falasɗinu a ƙasar bahrain musamman a yankin biladul kadim mahalarta taron sun daga hotuna na sheikh isa kasim sheikh ali salman da shahid said hassan nasrullah a matsayin alama ta gwagwarmaya da zaluncin isra'ila da kuma nuna goyon baya ga al'ummar palestine a ƙasar yaman kwamitin al'akasa ya keɓance dandalin saba'in wanda yake babban birnin sana'a fada mulkin kasar ta yaman tare da wurare sama da 400 a faɗin larduna goma sha hudu da ke kasar yaman a matsayin wurare waɗanda aka gudanar da gagarumin gangamin na ranar kudus haka lamarin ya kasance a ƙasashe irin su iraki da labanan da pakistan afghanistan inda dubin dubatar jama'a za gudanar da irin waɗannan taruka na ranar kudus ta duniya musulmi da kuma masu fafutukar neman yanci da kare haƙoƙin bil'adama a duniya suna gudanar da taruka na ranar kudus a kowace shekara a ranar juma'a ƙarshe ta watan ramadan inda suke shirya zanga-zanga da kuma nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a wasu kasashe ƙungiyoyin zamantakewa daban-daban ciki har da masana da kuma masu fasaha suna aiki kafaɗa da kafaɗa don wayar da kan jama'a game da bukatar tabbatarwa da kuma kiyaye haƙƙin falasɗinawa ta hanyar gudanar da taruka na ƙara wa juna sani da kuma licoci baje kolin zane-zane da tattarawa da kuma har hada gudunmuwa da kayan agaji baya ga sassa daban-daban na ƙasashen gabas ta tsakiya da asiya an gudanar da irin wannan taruka da gangami a wasu kasashen yammacin turai da ma amurka gami da latin amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania ghana senegal mali kenya afirka da kudu da dai sauransu ana gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya ne a ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan bisa kiran da margayi imamu khomeini ya yi wanda shine ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran sannan kuma yunkurin nasa na ayyana ranar kudus ta duniya yana a matsayin wani mataki na kare haƙƙoƙin al'ummar falastinu da 'yancinsu bayan shafe tsawon shekaru suna cikin wahala da ƙangi da hijira da mame yankunansu da kuma tana wa duniya irin mawuyacin hali da al'ummar falastinawa suke ciki wanda isra'ila tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya suka jefa su a ciki. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 30 ga watan Maris in shekara ta 2025, wanda ya daidai da 30 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 30 ga watan Maris in shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska wanda ke kan iyaka da kasar kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi akan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana ɗaya daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki wanda suka haɗa da man fetur ma'adanai da kuma kifi masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris in shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin kasar rasha da kuma a ɗaya bangaren rundunonin soji na ƙasashen faransa ingila austria perus da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaƙi dai shine yunkurin waɗannan ƙasashe na karya ƙarfin rasha da kuma hana tasowarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara yaƙi da rasha wanda hakan ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin shelanta yaƙi a kan dakar rasha bayan da dukkanin ɓangarorin biyu suka kasa cimma burinsu an sanar da dakatar da yaƙin bayan cimma wata yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin ɓangarorin biyu daga wannan lokaci ne kuma aka buɗe dukkanin hanyoyi na ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su yi amfani da su a cikin 'yanci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci na kasar iran aitullah said muhammad hussein tabatabai burujardi ya rasu an haifi aitullah tabatabai burjardi a garin burjad na kasar iran daga wannan lokaci ne kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya koma birnin najab na iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashar na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafa littattafai. bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda ya zama babban malami na hausa wanda ake koma zuwa gare shi a lokacin ya gina cibiyoyin addinin musulunci a cikin iran da kuma kasashen ƙetare ya kuma tarbintar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam Khomeini. masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris na shekara ta 1976 a gudanar da gagar zanga-zanga ta yomul ard ko kuma ranar ƙasa a yankunan palestinawa da isra'ila ta mame a ranar 18 ga watan oktoba ta shekarar 1975 an gudanar da taron tsaron ƙasa a yankin jalil wanda yake arewacin palestino da isra'ila ta mame a ƙudurin farko na wannan taro mahalarta taron dai sun bayyana damuwar su matuƙa da kuma yin kakkausar suka game da kwace filayen al'ummar larabawa na palestina da gwamnatin sahiyuniya ta yi taron ya da cewa manufar gwamnatin mamaya ta isra'ila a birnin kudus ta yi hannun riga da dukkanin haƙoƙi na al'ummar larabawa musulmi a yankunan su sannan kuma a fili ƙarara gwamnatin sahiyuniya ta keta dukkanin haƙoƙi na bil'adama da kuma dimokuraɗiyya da daidaito har ila yau taron ya kafa wani kwamiti wanda aikinsa shine tattarawa da kuma tsara aiwatar da kudurori na taron wannan kwamiti ya gana a ranar 6 ga watan maris in shekara ta 1976 tare da halartar shugabanni na majalisan ƙananan hukumomi na palestino guda 20 sannan kuma sun sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a kowace shekara a irin wannan rana al'ummar palestino suna gudanar da gangami na yin allah wadai da manufofin gwamnatin yahudawan sahiyoniya a kan Falasɗinawa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 270 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi allama almuzahiri a yankin ba'alabak na ƙasar labanan ya ta gagarumin rawa wajen bayar da gudunmawa ta yada ilimin addinin musulunci a yankin ba'alabak da kuma sauran yankuna na ƙasar labanan baya ga hau kuma ya yi wasu ayyuka waɗanda suka hada da rubuce-rubuce da kuma kafa cibiyoyin ilimi a yankunan labanan ɗin da kuma sauran yankunan sham wanda suka hada da syria da kuma jordan ba ga kuma ana amfani da littafansa a manyan cibiyoyi na ilimi a yankin sannan kuma babban malamin ya yi wasu rubuce-rubuce waɗanda suke da alaƙa da al'amura da suka shafi zamantakewa al'ummomin yankin musamman ma kasantuwar yankin sham yanki ne wanda ya haɗa mabiya addinai daban-daban musamman ma musulmi da kiristoci da kuma yahudawa da suke cikin falastinu da kuma yadda dukkanin waɗannan al'ummomi za su iya zama tare su kuma gudanar da harkokin addini ba tare da wani ya shiga cikin harkar wani ba wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamin ya ishara da su a cikin littafan da ya rubuta a kan zamantakewar al'ummar sham ba ga kuma alama mu zahiri ya yi wasu ayyuka ɗin kamar kafa cibiyoyi na renon ɗalibai waɗanda suka fito daga ƙasashe makwabta sannan kuma ya samar da wani tsari na koyarwa wanda ake amfani da shi a cibiyoyin ilimi a wancan lokacin ɗalibai da dama suka samu ilimi wanda suka zama malamai daga bisani. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah. Kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na Rediyo Iran nake isar da saƙon taya murna ga al'ummar musulmi. Allah ya kuma karbi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu rediyo ta harin muhimmin musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da ramuna gojawa ga dama da kuka ba mu yi gashe-gashe na barka da sallah ko barka da za yi sallah Allah sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gada san barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina gaida sani dauda cinwaza akwai sani alaska zamburu ina gaida malam kabiru kusan makarantar malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullah mai ganin mutuncin kowa a nan maradi akwai gadon kaya dan yalon wanda yake jihar katsina akwai sinusi maɗatte isu maɗatte akwai baban mamman bande akwai shugaban rediyon ikara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad jamburin gamba magarya akwai ibrahim akimba wanda yake nan najeriya akwai eh, kajor yan eh, fulanin warji wanda yake nan najeriya akwai alhaji salisu mai kalanzar wanda yake samunaka ba zan manta da ya danno zare na komo da magaran akwai dozman takasi moto akwai alhaji miji mai ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da alif mai tifuwa wanda yake mida da magaran akwai shugaba da zabairu mai matala shugaban zaɓe sanka a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba ahmad dambaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na rampon hawajiyu da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar za a ga da 'yan fada fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin koshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana ta baɗi cikin koshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai karfi da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa salamu alaika dan gidan hashimawa salamu alaika ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaika Nasirai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran yana yi miki fata alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai gabaki ɗaya na ƙasar Nijar da kewayen Nijar da ma ƙasashen waje. na duniya baki ɗaya ma ma'aikatan kafa watsa labaru ina muku fata alheri barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zimmar ya Allah ya gwada mana tabbadin baɗin badada kuma Allah ta ya gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma ya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmai gaba ɗaya musamman ma a kasar mu ta jamhuriyar Niger sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falalu da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulab kin masu kira da sauraren radio ta Afirka gabaki daya mai magana na sai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku godiya da fata alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babbar jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mazanku da matanku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah karba Allah karba kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ke ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan masarar da suka zama gidan gaskiya tun da zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama yan gwagwarmaya na Afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na Harira da Khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga anin kungiyar masu kira da sauran rediyo na Afirka na duniya ma baki daya da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai dan maya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi Ibrahim yawanki hula a garin mai godiya Kimba jihar Neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu yi gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillahi da farko sai mu ce taqabbal Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat to da farko ba za ni manciya ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey gades. maradi gifa doso zandar tilaberi tawa da sauran duka mambarori da ke ghana nigeria eh, cote d'ivoire eh, sierra leone da ke italy da sauran duka mambarori da ko'ina da ko'ina ina gai da kowa da kowa ina fatan allah Ta baraka wa ta'ala ya karba mana ibadan ba za na manciya da kai hassan barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tun da dan minti guda ne an aka ce a ambaci wane da wane sai mun mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'ummar musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya taqabbal Allahu minna wa minkum wa sairu amalis salihat mai magana malam Kabiru da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iraq mai magana Hassan Daji Omar daga anguwar Sabon Gari da magaran jamhuriyar Nijar na su ba da dama zan miƙa saƙonnin barka da sallah ga yan uwa da amana arziki da farko ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da ma'aikatan sashen Hausa na radio irin gabaki daya. Ina gaida Musa Hassan Elhaji Omar, ina gaida Yahaya Hassan Elhaji Omar, ina gaida umaru asan elabi umar ina gaida isu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahaya mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai daki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan radio jamhuriyar musulunci tehran da magana samun suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar hassan barka ina maka fatar da cikin dama da ka ba mu ta gashe gashen sallah to da hawa ta kodai ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa antoma a madadin liman riyadin da eh, a madadin liman musa sa'an kasi da liman eh, abdulmalik almasa musa antoma ina gaida dukkan mara marɗa baki ɗaya da na ƙasa na duniya baki ɗaya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisa biyu kalla sa ina gaida dukkan masu kuɗin maraɗi wani tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tafatar ga 'yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina watan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah sai da mu da shi a abin da aka yi na ibada Allah karba a madadin eh, amur Ali Zaki Sultan an Maradi to yana gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu fata alheri a madadin ka eh, hasan Barka ina gaida dukkan masu kula da saurari da yan maya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kuwa fata ne da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ci Allah sada mu shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku ne sauran suka dan mutane mun an nake mu kowa da kowa barka sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa mu da talakawa mu gaba daya ina gaida kowa da kowa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alfairi radio Tehran ka aka mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da Iliya Hamidin mutunan ko buza ina biye da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida Isa aulun matsoho mai albarka ina ma fata alfiri na gaida amman azi wanda yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alfiri ina gaida amma yaro dodo na suwai ba ina gaida ahmadu mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri to kuna tare da iliya hamidin mutunan kogobce ga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuranmu mu da fatan kowa da kowa yana lafiya yana gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ne muku fata alheri salama Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwaminkin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburu da isuhu makeri da isuhu a garin makeri a garin madatte da sanusi a garin madatte kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsinkai da muhammadu dan bare-bare an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba eh, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da garam da na kama ƙasa baki ɗaya na gode rediyo tenan. Assalamu alaikum radio Iran radio jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga da magarin jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka ba mu isar da ba saƙon barka da sallah da 'yan uwa musulmi na duniya ga baki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da sunusu ina wanki ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina gaida Usman Mai zala bausheri ina gaida Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da abudu tibiya ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karba ibadunmu, Allah sa mun ya sa'a, Allah maimaita mana. Mai magana Abdulbasi Abdulhadi Mai winatar daga damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo laska da sun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar dama da kuke bamu mu isar da sabon barka da sallah ga yan uwa ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya maimaita mana tabbatin bar da Allah ka rabi ibadun mu laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka eh ina dawo nan gida da magaram akwai mamman Salisu wanda aka fi sani da Dosman akwai mamman sani dauda wanzu akwai kabiru bakin faransa da magaram tasiru unguwar tudu baba ya eh, gambo tumiya zuwa ga su madatai isu madatai akwai abokina abdulaziz man na biyu da aka fi sani da crazy in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim danwela in na tafi babban birnin yamai akwai muhammad salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka mama muramatu ina leƙa tarayyar najeriya a madadin kwamarar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura yayya salisu dan nijar zuwa ga yakubu sigarin garin danduna zuwa ga yakubu gumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan safin burin ne alaska akwai abokan aiki na musamman ma darakta mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musuba umar abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani da a godiya miki allah ba zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran tare da yan muna muku fatan alkhairi muna godiya da baka ba wannan damar mu da yan uwa da amana arzikin wasu barkar sallah na ga da musulman duniya ga baki daya ina musu fatan alkhairi ta sa sun sharo lafiya musamman musulmi Nijar da Najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi. Salamu alaika shugaban dukan halitta. Salamu alaika mai kyan hali da tsafta. Salamu alaika ya mai cikar halitta. Salamu alaika ya mai yawaita bauta. salamu alaika ya abba da salamu alaik ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko Iran ta kwarna kafin na kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika malam hassan barka aminci allah shi kai ma ka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimotu da ke da magaran akwai kabiru sul usman da ke da magaran akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura najeriya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru da ke nan maradi wajen makarantar malam abu birnin maradi akwai malam alibin kula malam alibin kula birnin maradi akwai jirbili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman malam haddi ma na kunnin gidan ta kuɗanta umma akwai mai gari iri likita mawar da yawon ɗanki likita mawar shi'abu ta mata akwai mai gari iliya da ke nan garin ajiya amarin shi na a ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amarin isa ka sarri dan kasuwa duka yan wurce da fatan sun yi sallah lahiya din mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya din mai gari ya hayya da ke horin ciki da fatan yan horin ciki sun yi sallah lahiya din mai gari shi ka gidan tanko dan tumma da fatan sun yi sallah lafiya din mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya din har da sabo da fatan mutanen rura da rugga rura sun yi sallah lafiya lahiya amar da abu mai gari buzu wanda annan zangon kwankwalma da fatan sun yi sallah lahiya amar da mai gari iso dan makeri jaja da fatan an yi sallah lafiya mutanen sabon mashi amar da alhaji malam salha mai kamiya duk da fatan sun yi sallah lafiya amar da mai gida na alhaji koro angon zare mara da matan gidan shi hajja aisa hajja amin da fatan sun yi sallah lafiya alhaji musa na abili mai da kowa sha bakwai mara da fatan sun yi sallah lafiya gisa buzu amarin shirshi da malam ibba yan zango ile da fatan sun yi sallah lafiya mana tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jihar da ta da zan daika sakon barka da sallah ta ga yan uwa ga abota arziki da farko dai ina gaida daukacin ma'aikata gidan da kuma musulunci ta da maza da matan su, akwai kuma kamar sa abokai na sani da ku alex daga sandara akwai su sunu suna da ta yi ya tudu mai aski ba da ka, shi kuma aski ba zama ta da kuma eh, ya dabu mai kwamfuta mai yamma akwai ya tatuwa na hussein abdullahi da ke da jelar tarayyar najeriya akwai shazali yan ashidi bushari ba zama ta da kuma musara ogan bushari akwai kuma musa turo ma yan fata alkari ba zama ta da isa musa turoma wanda ke garin kwamitin gidigar shi jihar da magana akwai ibi muhammadu tattakoli akwai muhammadu dambare birni gebe a malam ibrahim gidan kasagi ko kuma malam ibrahim gidan ta maradi ko malam ibrahim kula ba da kuma ya ana ba bayan na garin goshiri ko siraji su ne garin goshiri a ko kuma ya na kuma na gada garin goshiri da lokacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa suna na usman bidala goshiri a jami'ar garin cikin jamhuriyar ta ta shi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio musulun ke radio iraq na farko dai kakin magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ma za mai duk inda kwamiti suke ni ma kira saurari reshen birnin yamai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadas kai duk inda duk inda kwamiti suke ina gaida kowa da kowa hasan barka kai ma ina gaishe ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi da mun karɓi jiya ka ba ka ba mu lada ta yi abin da bai da kyau Allah ka raba mana shi malam kabiru makaranta malam abba ina gaishe ka Allah ya ƙara basira amen Assalamu alaikum Radio Iran Radio Musulunci mai magana malama Ramata saka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhur lahiya mazaje diyanmu da ƙannanmu Asan barka an yi suhur lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida marya kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsin burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke hankuri ɗiyana na najeriya ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari bari na da mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa agulumma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan Kamarun, 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duka wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata ya saka mamba ta masu kira da saurari na rediyo na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Girma don jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Irin ta kwarraka na konkwarnan ta mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron jihar Maradi. Malam Hassan Barka ina maka barka da shan ruwa ina maka barka da sallah. Eh, Aisha ta kwansayar Agaris Alkasum Babuli ma Agaris ina maka barka da sallah. Gaisuwa ta musamman ji Amman tarihi mai Niger akwai rahmatu Isaka ya mai Niger akwai Tsubuka Goma da Barka ya mai akwai Muhammad Dan Buri Buri ya mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru kenan birnin maraɗi wajen makarantar mala abu yana mishi barkar sallah barkar da ruwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maraɗi akwai hagir bilu mala adam sarki aiki na ƙasa birnin maraɗi akwai mai gida na alhaji shi na angozare da fatan ya yi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u da alhaji musa na abu abule marira na kuwa sha bakwai mara da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsana mai kamiya da kenan samun mashi jihar maraɗi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u buhari likitan waya na samun maki lodi dogo ne fura samun maki iri da hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke can garin nan birni matan girshi a burku bana lodi dogo zane mai kan ɗaya ke can birnin dan birni hajiya ne a jihar nasara da ke can birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida mala ibba na zangon ilis akwai mai giri iri ni kitamu akwai yawa ɗan kiri ni kitamu akwai shi abata gwamnata wanda ba a saka duka birnin kitamu akwai har da sabar ke nan lugalula. to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana Allah bayi roƙa Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.